Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 20 ga watan Mayu na shekarar 2021. kafin guji abin da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai. To Hafiz shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da tukuransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron a wajen taron yaƙi da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Faransa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki goma da suka shige. Za a ci gaba da rufe kan iyakar Amurka da ƙasar Canada har zuwa ƙalla ranar 21 ga watan Yuni bayan tabbatar da adadin waɗanda suka sami allurar rigakafi. Kanin labaran kenan A cikin shirin namu na za ku ji cewa masana harkokin tsaro da ɗaiɗaikun al'umma a Najeriya suna ci gaba da tsokaci dangane da bukatar da rundunar sojin saman Najeriya ta gabatar a majalisar wakilan ƙasar na neman a ware mata dala biliyan biyu baya ga kasafin kuɗi na shekara-shekara. Kamata yi ta tabbatar da cewa an samu tsari na sa ido wato monitoring and evaluation da kuma bibiya a gaba ɗaya a harkar tsaron babu wannan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da shirin Operation Restore a kudu maso gabashin kasar don magance har-haren 'yan bindiga. Fetur dai ya karkare da umarsan 'yan sanda da su kare kansu daga duk wani rukunin 'yan bindiga da ke kokarin kai musu hari. Baya ga haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta kama wani dan ƙasar Labanin da ake zargi da lalata kananan yara goma. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace abdu ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron yayin taron yaƙi da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ake gudanarwa a ƙasar Faransa. A hirarsa da sashen Hausa na murya Amurka, babban jami'in yada labarai na fadar gwamnatin Najeriya Garba Shehu, wanda yake cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari, ya bayyana cewa Banda batun tattalin arziki, shugabannin sun kuma tattauna kan matsalar tsaro da ke ci gaba da barazana a Najeriya. Wannan zama da suka yi gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda sun tattauna abin da yake damun 'yan Najeriya maganar matsalar tsaro. Kuma shugaban makaron iya ce shi da yanzu a shirye ke duk abin da zai yi taimaki 'yan Najeriya taimaki. shugaban Buhari ya taimaki Najeriya a shirye yake zai yi shi. Kuma musamman kafin ranar ashirin da biyar ga watan nan ana sa za a yi taro na kasashen da ke makwabtaka da tafkin cadi shugaban makaron ya ce yana sa najeriya kuma ta kira wannan taro na gaggawa saboda canji eh, ko rashi da aka yi a caji, aka yi sabon shugabanci to ya ce yana sauraro ya ji me aka tattauna kasashen nan ne suke bukata faransa ta yi a shirye yake shiga ciki a yi da su don a maganin waɗannan matsala ta ta'addanci da ke kama da su a waɗannan yanki Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu a hirarsa da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta kan mayakan Hamas a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki goma da suka shige. Netanyahu ya faɗa a wata sanarwa cewa za a ci gaba da kai harin sai an cimma burin samar da kwanciyar hankali da kuma tsaron dukkan al'ummar Isra'ila. Netanyahu ya bayyana godiya sabili da goyon baya da shugaban Amurka ke bashi sai dai ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kokarin maido da zaman lafiya da tsaron al'ummata. Izuwa jiya Laraba da yamma adadin waɗanda aka kashe a Gaza sun kai 227 da suka hada da ƙananan yara 64. bisa ga cewar jami'an ayyukan jinya a wurin yayin da hukumomin Isra'ila suka ce an kashe Isra'ila goma sha biyu. Fada White House ta ce shugaba Biden ya shaida wa takwaransa na ƙasar Isra'ila jiya cewa yana so ya ga gagarumin rage kai hare-hare da zai kai ga tsagaita wuta. sai dai fada white house ta ki faɗin abin da zai faru idan isra'ila ta ci gaba da kai hari a gaza Jiya Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka suka amince da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta gudanar da bincike kan harin da aka kai majalisar dokokin Amurka lokacin da gungun magoya bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump suka yi kokarin hana 'yan majalisa tabbatar da cewa dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kada shi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat ke rinjaye ta samu goyon bayan 'yan jam'iyyar republican 35 da aka kada kuri'ar wadda ta samu goyon bayan membobi 252 akasin 175 da ba su goyi bayan kafa hukumar binciken ba kamar wadda ta gudanar da bincike kan harin ta'addanci da kungiyar alkaida ta kai wa amurka a shekara ta 2001 sai dai babu tabbacin makomar kudurin a majalisar dattijai da ra'ayin siyasa ya bambanta inda shugaban 'yan jam'iyyar republican mitch mcconnell ya faɗa jiya laraba cewa baya goyon bayan kafa hukumar kwana ɗaya bayan da ya ce mai yiwuwa ne ya goyi baya zai zama tilas 'yan jam'iyyar democrat su nemi kuri'un akalla 'yan jam'iyyar republican goma kafin a iya kafa hukumar. To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a Najeriya da ta hada da har-haren kungiyar Boko Haram da kuma garkuwa da al'umma da mahara suka mai sana'a masana harkokin tsaro da ɗaiɗaikun al'umma na ci gaba da tsokaci da kuma bayyana alhini dangane da buƙatar da daraktan ayyuka a fannin sayan makamai abm ma yakub ya gabatar na ware dala biliyan biyu baya ga kasafin kuɗinta na shekara-shekara a ɓangaren tsaro idan ana so a shawo kan matsalar tsaro A hirarsa da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, shugaban kwamitin kula da sojan sama a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Shehu Muhammad Koko, ya yi ƙarin haske kan wannan bukata da ake ci gaba da cece kuce a kai. ana neman dala biliyan biyu ko fiye da haka a shekara ba wai a air force kawai ake nema ba a'a manufa wannan asusun da muke son mu kafa in ana son a ya samu abin da ake so a taimaka aikin soja na ruwa da na sama da na ƙasa su inganta a ƙasar nan tsaro kuma ya inganta to wannan dala biliyan biyu yana tunanin idan aka ce za a neme su a shekara aka samu to su suke bukata ba wai ga air force ba kawai wato sojojin sama ba haka bane mu kuma ya mishi a'a ai wannan muna kokarin mu ji nashi ra'ayi ne cewa in aka yi da me da za a yi wanda zai taimakawa sojoji na najeriya baki daya na sama da na kasa da ruwa kamar na faɗa su za mu kafa wannan asusun shi kuma yana faɗan cewa ai in ana buƙata a samu nasarar wannan abun to ga abin da ake bukata ga nashi tunani a matsayin shi director na research a ministry of defense kazalika kakakin majalisar wakilai femi bajabi amila ya jaddada batun da cewa rashin matsalar tsaro da najeriya ke fuskanta ya tilasta neman karin kuɗi a fannin don yaƙi da ayyukan ta'addanci da ke neman kai wankin hula dare a kasar batun da masanin tsaro kabiru adamu ya ce sai an samar da tsare-tsare da za su sa ido da kuma bibiyan ayyukan tsaro a kasar a tsari na demokarasiya ita kanta majalisa tana da hakki na irin wannan sa ido da bibiya ba wai kai ta saka kuɗaɗen ba kar ta bari bata san me ake da kuɗaɗen ba to a takaice dai kamata yi ta tabbatar da cewa an samu tsari na sa ido wato monitoring and evaluation da kuma bibiya to a gaba ɗaya a harkar tsaron babu wannan to a wannan yanayin abin da nake son fito da shi shine komai kudaden da aka sa a cikin bangaren tsaron idan ba a magance wayannan abubuwan biyu ba to zai zama shirme shi ma honorable muhammad salami dan majalisar wakilai da ke wakiltar jihar sokoto ya bayyana ra'ayinsa da haka to irin wannan ƙasa yanzu za a ce a ɗauki kuɗin talakawa wai ba ma naira ba dala dala biliyan biliyan biyu wajen tiriliyan guda biyu kowane ayo abin ya zama hauka sannan kuma haja ai komi ya kamata a sa shi a gari ba shi ba mu raina da kokarin su ba amma a salon da suke bi wajen yaki da ayan ta'adda yana da rauni kwarai da gaske kusan in ce baya biyan bukata ni dai gaskiya a matsayina na dan Najeriya kuma wanda ya fito da wannan ki gaskiya mu dai wallahi ba mu gamsuwa kuma ni ban goyon bayan ko alama a ɗauki kuɗin talaka da haka ma ai gane a je a gina musu gidaje ko kuma a ba su dama masu su ɗauki bindigogi su kare kansu ana dai sa ran kudirin dokar da aka gabatar zai magance gibin da ake da shi na matsalar tsaro ta hanyar kirkirar wani tsari na tara kuɗi har na tsawon shekaru biyar baya ga kasafin kuɗin da ake warewa a fannin a duk shekara da kuma sake fasalta rundunar sojan ƙasar ta hanyar bayar da horo na musamman ga jami'an sojan tare da samar musu da kayayyakin aiki na zamani wanda babban kalubale ne da suke fuskanta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsiyya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Za a ci gaba da rufe kan iyakar Amurka da ƙasar Canada har zuwa akalla ranar 21 ga watan Yuni bisa ga cewar rahotannin kafofin watsa labarai. Firaministan ƙasar Canada, Justin Trudeau, ya faɗa ranar Talata cewa shawarar sake bude kan iyakar mai kimanin tsawon kilomita dubu tara za ta ta'allaka ne kan allurar rigakafi tashar talabijin ta kasar canada ctv ta ruwaito cewa kimanin kashe 46 cikin 100 na al'ummar kasar canada suka samu allurar farko ta rigakafin yayin da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta ce akalla kashi 60 cikin 100 na amurkawa sun sami allurar farko ta rigakafin An rufe kan iyakan ne tun ranar 21 ga watan Maris bara. A gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai dangane da matsalar tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sandan najeriya ta kaddamar da wani sabon shiri mai lakabin operation restore peace a yankin kudu maso gabashin kasar da zumban maido da zaman lafiya a wannan yanki da ke fama da har-haren 'yan bindiga a halin yanzu wakilin alfonso sokoroyego ya halarci bikin kaddamar da shirin a haraba opara square a jihar enugu inda mukaddashin fetan 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya kaddamar da shirin ya bayyana cewa ya ce da zurfaffen nufin dukufa da bin kundin tsarin mulkin tarayyar jamhuriyar Najeriya da kuma bin umarnin da aka bamu ne nake muku jawabi a wannan bikin kaddamar da wani shiri na musamman da aka lakabawa sunan Operation Restore Peace. Inda ya ƙara da cewa A tarihince dai an san mutanen yankin kudu maso gabashin Najeriya ne a matsayin masu son zaman lafiya da sauran rungumar baki. An kuma san su a matsayin masu ƙwazo da kuma masu dogaro da kai. kuma sun nuna bajinta a fannonin ilimi, kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci. amma kuma abubuwan da ke faruwa a 'yan kwanakin nan sun sauya wannan kyakkyawan tarihi saboda yanzu akwai rashin jituwa tsakanin kabilu da kuma rikice-rikicen da 'yan awarin ipob ke haddasawa a yankin mukaddashin babban sufeton da ya karkare da umurtan 'yan sanda da su kare kansu daga duk wani rukunin 'yan bindiga da ke kokarin kai musu hari da kuma su ɗauki kwakwarun matakai akan duk wani rukunin 'yan bindiga da ke kokarin lalata kadarorin 'yan sanda ko kuma wata muhimmiyar dukiyar ƙasar. Lamarin yau ya zo a daidai lokacin da ya kamata ya zo, ganin yanayin rashin tsaro da ke bazuwa a ƙasar. A makonnin da suka gabata, mun shiga bakin ciki da kashe-kashen jami'an tsaro da suka yi ta aukuwa yayin gudanar da aikinsu, da lalata kayayyakin tsaro da kuma kadarorin wasu ma'aikatu a Najeriya, musamman a kudu maso gabas. ba a ma bar fararen gula ba a yayin da miyagu ke aikata sata da garkuwa da mutane. Muna sa ran cewa wannan bikin kaddamar da wannan shirin zai buɗe wani sabon babi na sabunta tsarin tsaro a yankin kudu maso gabas. Mun fahimci cewa ainihin manufar gwamnati ita ce kare lafiyar al'umma bisa tanadin sashe na goma sha hudu karamin sashe na biyu na kundin tsarin mulki. kuma don cika wannan alhakin da ya rataya a kanmu mun karfafa kungiyoyin kare lafiyar al'umma da kuma samarwa ma'aikatun tsaro motocin sintiri da kayayyakin sadarwa don inganta tsaro a jihohinmu in ji gwamnan jihar inugu ifani ugwani yanzu dai abin jira a gani shine tasirin da kaddamar da wannan shirin medo da zaman lafiya zai yi a yayin da 'yan bindiga da 'yan daba na ci gaba da farwa jami'an tsaro a yankin kudu maso gabas. saboda ko a safiyar wannan litinin da ta gabata wasu 'yan daba sun kai hari ofishin 'yan sanda da ke garin afunmire ubakala karamar hukumar umaya south na jihar abia inda suka hallaka 'yan sanda guda biyu tare da cinnawa ofishin wuta alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu Najeriya. a gaida alfonso sokoro igwe rundunar 'yan sandan jihar Blata ta ce tana kan gudanar da bincike kan wani farin fata ɗan ƙasar labnin da ake zargi da cin zarafin wasu ƙananan yara mata goma unguwar abatuwa da ke cikin garin jos jami'in hudda da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar plateau asp gabriel uba ya ce sun damke kufur suleiman ne bayan da wata mata ta kai kara ofishin 'yan sanda na yankin girin bisa zargin ya yi wa 'yarta 'yar shekaru goma sha hudu fyaɗe zainab babaji gareki Bayan rundunar 'yan sandan ta gayyaci wanda ake zargin ne sai iyayen wasu yaran suka fito cewa su ma ya ci zarafin 'ya'yansu ciki har da wata 'yar shekara goma sha ɗaya da yanzu haka take da ciki wata uku. The suspect has been arrested for investigation. ASP Gabriel Uba kenan ke cewa an kama wanda ake zargin ana kuma gudanar da bincike. 'Yar uwar ɗaya daga cikin yaran da aka ciwa zarafin da ta bukacin sakaye sunanta ta mun bayani kamar haka. Mutum nan na so ya bar garin nan yaran kuma haka yanzu dai muna nan tukunan dai ko ita sista na tana makaranta hutun sallah nan ne suka zo gida shine wannan abun ya faru kuma abin da tana ga mun wai dutan da kawanta ta zo gida ne tana ko ba ta so ta fita ta gan kawan sai ta tashi ta bita amma ita ta gaya miki cewa ita ta je wurin baturen shi ma ya taba ta eh wai tsora tun je wurin bature sun je mishi aiki baturen ya taba ta shi ma mai unguwan dagit a a girin da benjamin yam yace shi ma ya samu labarin aukuwar lamarin ne daga 'yan sintirin unguwa kananan yaran nan ba su kai shekara goma sha takwas ba an ce eh yana cin zarafinsu har aka ce guda biyu suna da juna biyu a cikinsu ba mu san ko shine musu cikin ba ko sun samu cikin daga ina ba kes da yana hannun hukuma yana hannun yan sanda tuni dai kungiyar yan jarida mata da kungiyar lauyoyi mata a jihar plateau suka dauki matakin tabbatar da an gudanar da sahihin bincike don samar wa yaran haƙƙinsu madam jennifer yarima ita ce shugaban kungiyar yan jarida mata reshen jihar plateau baturen nan ya dade a wannan anguwa binciken mu ya nuna ya kai kusan shekaru talatin yana zama wannan anguwa da an ce mana yana ma yan mata kananan yan mata fyaɗe abin ya dame mu an gaya mana cewa sukan zo gidan shi su yi wasu kananan ayyuka yana dan basu kuɗaɗe wasu suna bin kudade makaranta da shi so damuwar mu shine zarafin da an cima ƴaƴan nan an musu fyaɗe a dokar lokaci ai binciken nan a cikin hankali idan shine ya mai laifi a hukunta shi yayin da ake gudanar da wannan dambarwa ne matasan yankin suka fada rukunin gidajen 'yan kasar Lebanon a unguwar suka wawure wasu kayayyaki. Mr. Elias Karkar ya ce bai san hawa ba bai san sauka ba kawai wasu matasa suka shaida mishi cewa bata gari sun shiga gidansa. I saw about 300 people in my compound. Ya na ga kimanin mutane ɗari uku a harabar gidana sun fasa min motoci da tagunan gidana har ma sun sace wasu kayayyaki sun kuma yi min duka sun ji min rauni a hannun hagu duk da cewa na musu bayani ba ni ne kufuri Suleiman ba. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta kuma ba da tabbacin gudanar da sahihin bincike kan lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yeah! Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta kwanakin nan. Yau shirin zomin iyali zai mai da hankali kan abin da ke kawo cikas a zamantakewa tsakanin iyali. Ga Mustapha Nasiru Batsari da bakin nasa. Bibi Sharif wannan mutum da daga rigima kunu kamar yadda ya bayani wa jami'an tsaro ya bugi matarsa har ta mutu saboda matar ya ce wai ta yi masa rashin kunya ta zagi uwayensa saboda ya ba diyan shi kunu amma bayanan da suka nuna cewa ba ita kaɗai ba ne matar shi yaran shi da ya ba kunu ɗiyan ta ne a nan baka gashi ya ɗau zafi da yawa da ya kai ga bugu har aka mutu a gaskiya ya ɗau zafi kwarai da gaske kasan shi ko inda Allah yi mu daban-daban da sunaye daban da kabilu daban haka yi zukatanmu daban-daban wasu Allah ya yi su da zafin zuciya kwarai da gaske to magana kenan da ya taso inda ita ita lauya eh, ta barista ta yi magana na binciken saboda na ji wannan program da safi kamar na gabatar da shi shi ya ce sai ma bayan har an gama rikicin ya fita yana ma wurin aiki ne aka zo aka gaya mashi to kaga yana so ya nuna kaman ba dukan ne yasa akwai ya kamata ai bincike inda dukan ne anan ya kamata mutu tun yana ma gida to ya barta gida an gan fadan ya kuma je wurin aiki an zo ma an gaya mai ne cewa ai matan shi Allah ya cikanta to kuma menene ya faru yana iya zama cewa yayi sara kan gaba rikicin ya zo a daidai lokacin da Allah ya kawo karshen kwananta ko mutum baya wuce lokacin shi kamar yadda muke da muke da wannan tanadi da yadda a namu arewaci da kuma addini da tsarata amma dole duk inda ka zo kana matsayin ka na ka kai munzulin da za ka aje mace daya a matsayin tana karkashin ka to dole ka zama to kai taka tsantsan hankalinka yanda kake tunani ya kamata ya bambanta yanzu yanda kake abubuwa ko magana za ka yi ka yi ba yanzu saboda yanzu ka zama ka kara zama muna cewa in kai aure ka zama more responsible person na cin ko addini ya faɗa ka cewa ko aiki na lada kai kai mai a mata ya fi na wancan so ana so a gaya ma kamar yanzu ana akwai kallo da ake maka na taku sosai da yanda za ka yi magana da yanda za ka yi gabatar da abu ya kamata zamanto ka tirza ka duba so a gaskiya yi yayi yi zafin zuciya in kuma an bar shi haka ya wuce shine kan sa yakan zamanto irin wannan abun suna ci gaba a duk inda muka so mu mu kyamaci abun za kuma mu ba da goyon baya a yi bincike na hakika na gaskiya a su ma lauyoyi gaskiya yana da kyau da kundi na shari'a ya zamanto ana ana sa wanga zama to da da sauri saboda dade wanda yakan yi yakan sa ra'ayin mutane su fita a ciki ya zo ya zamanto ma kaman gaskiya ma ba zai samu ba ba saboda an bar abin ya ɗauki lokaci da yawa kuma su masu masu kundin kare haƙƙin jama'a nan su ma suna da nasu ran za taka bai kamata a zauna a yi shiru ba a kawo ma mutane ɗauki na wayar da kai akan irin wa'annan muyagun abu sai abu ya faru in an ce za a je a hukunta sai a taso a zo a ce me yasa za a hukunta so da yawa irin wanga abu na faruwa sai ga mutum ya gabatar da abu mm, zahiri sosai wanda hankali ma ba ma sai ya ba dama an ja dogon bayani ba ko kuma dogon bincike ba ga dukkan alamu abu ya tabbata kan akwai hannu sosai a cikin wani abu so bai kamata a ta faman zaman jiya ana figa ana cewa kotu ya ce kaza section kaza ya ce kaza ba wa'in sun su da yawan su sun san cewa wannan abu da suke ba mu suke kare wannan yana da hannu a cikin shi ba amma saboda suna ganin hanya ne na su ma na neman abincin su to sun fi so a ta jan abun su kaga su ma ko ka so ko baka so ba su ma akwai nasu gudunmawan na wurin lalata eh, tsarin tafiyar da rayuwa so muna goyon baya gaskiya a yi bincike na haƙiƙa in an sami shikan da laifi yana da kyau a hukunta saboda na gaba shi ma ya duba an ce da zurfin na gaba ki gane na zafin ruwa ya kamata mu zama masu hankali bayan zaka aje mace daya mace biyu mace uku a gida sannan ka ce zaka waye gari ka dinga abin da ka gada ma bai yiwa ka tunda har ka je ka dauko dole kuma ka yi abu da taku da hankali shi wa'annan kasa-kasai eh, da ke gaban hukuma a yanzu haka a matsayinku na masu ganin matasa sun bi abin da ya dace za ku sa ido ku ga irin hukuncin da za a yi koko dai kawai inda an kai wurin hukuma ko abin kun hita sa kenan. Eh, to ai in ka duba mun sha biyan wayannan abubuwan shine kuma barista ta ce kana bi kana bi sai gan ya dauke shekara ɗaya biyu uku har hudu sai gan kuna biyan abu ɗaya sai gan su wanda ya kamata wanda aka ba dama su ukunta abubuwan sai gan suna ta jan lokaci an sai ga wani abu ma ya biyo baya da wancan ma ya fi wancan ma tsanani sai ga kun koma can to amma yadda shi ta barista ta ce cewa a fara gaggawa da shi bibi sharif din ya ce wa ya kamata a samu kotun gaggawa na hukunta mutanen nan so da akwai abubuwa da yawa da ke faruwa a ƙasar nan kuma kuma yan jaridu kuma kuna da aiki kwarai kuma in aka je kotu ya kamata a dinga mutane bayani me ke faruwa me ya faru a kotu akan game da wannan abin da ya faru so da mutane su ma samu cewa ga abin da ke faruwa sai ga in sai ya kai shekara uku sai ga an taso da magana a baya sai a ce ah, har magana nan na nare yanzu mm. to shi yasa kuma yan jarida da mu masu zaman kanmu ya kamata mu yi aiki ne tare juna mu gan yadda ah, eh, judiciary system namu ya yi strengthening mm. so that mu samu speedy justice to irin abubuwan da ke faruwan nan. to barisa yanzu eh, allah ya sake kina cikin kungiyar rafa wato masu bin kadin haƙƙin mata yanzu me matsayin ku game da waɗannan kyasa-kyasai guda uku gaba ɗayansu da na eh, liman da na shi wannan da ya kashe mata da ita kuma wannan da ake zargin ta kashe ki ai abin da ya kamata ku fahimta ga rafa shine mm. rafa za ta goyi kuma kowa baya ya je abin da bai dace ba mm. babu ruwanta da ita mm. rafa abin da ake yi mace tana da matsala a gidan aure tana da matsala da iyayenta ta zo ta jira ta ci ga uzurin da take da shi sai a kirawo iyayen ko mijin a ce to kaga nan ba kotu ba ne ba karanka ta kawo ba kuka ta kawo gashi gashi abin da ya faru sai ta faɗa da bakinta karan da ta kawo shi mijin ko iyayen sun ji sai su faɗi nasu sai a nemi yadda za a yi sulhu yanzu allah misali a ce musulma ce ta kawo ƙara to akan yi zaman ne za a nemi kamar limamin unguwan da suke ya zo ya zauna da kamar kawunta ko wanta ko babanta wa'anda dai da yake suna da iko da ita mm. su zauna shi ma mijin ya zo ya zauna da nashi ko aboki ko wa ko kawun shi haka ya zamana duk kowane bangare dai akwai nasu da za su duba maganan ga kuma limamai ga muna ma lauyoyi a yi maganan shawara ce a je a gyara ai komai in an gyara shi sai a ji daɗin shi amma ba wanda ya gama samun ilimin duniya babu sannan kuma inda iyaye ne za a kira ko kawanni ko kakanni ta gefen uba ko na uwa a zuwa a yi magana ala misali a ce auren dole kaga shi ma matsala ce sosai za a yi ma yarinyar auren dole a wannan zamanin ta yi samari kila a ce uku hudu ta rabu da su ta san me ne namiji ya ce mishi a'a ina son ki wannan kwalliyar taki ta yi kyau ya zo yana murmushi ta haɗa rai yana nan yana ta sai a zuwa ce ta zo ta auri wani dattijo ƙila warin babanta ne ƙila ma saurayin ne amma gani yake kawai tun da dai an ce an bashi ne ba ta isa ma ya rarrashe ta ba ka gama ce ko in ka rarrashe ta ka gama da ita duniya ka gama to kaga dole za a samu matsala sannan kuma akwai abin da ake ce ma culture shock al'adamu misali yanzu ni ba nufiya ce a ce yanzu ina da dan uwa namiji sai auro ba sakwaciya kaga al'adunmu daban suke gaba daya akwai wa'anda na sani hausawa in an tashi da safe kowane yaro dai zai je an shi kuɗi wurin baban shi abin karaya zai je siya ne hmm, to kaga kuma nufawa kamar dai a ce kai ba a yin ta za a yi kunu ne ko a yi ti ko menene dai za a yi shi ne a gida a raba mm. kaga wannan yaron bai saba da kashe-kashen kuɗi ba mm. to kaga yaro ya tashi da kashe-kashen kuɗi ta zo aure a ce ta auri ba nufi shi ya saba in gari ya waye za a dafa a ci mm. da rana za a sake dafawa a ci da yamma za a dafa a ci ita kuma ta saba shinkafa da wake da mai da yaji ko kuma a siyo gurasa can a ci mm. kaga dole za a samu matsala mm. To alaba da ikon shawo kan wannan matsala barista Hadiza yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu dasa aya nan sai ku tare mu a shirinmu na gaba domin ci gaban wannan tattaunawa. Kafin na madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Sa'idu Esu da kuma barista hadiza nura alfa sai kuma wakilinmu mustapha nasiru batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma cuba hero ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya to madalla gaida alheri grace abdu yanzu kuma sai labarai a takaice To Hafiz shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron a wajen taron yaƙi da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Faransa. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki goma da suka shige. za a ci gaba da rufe kan iyakar amurka da ƙasar canada har zuwa kalla ranar 21 ga watan yuni bayan tabbatar da adadin waɗanda suka sami allurar rigakafi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdi da ta taya na gabatarwa sai kuma Chibahiro ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.